Bashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya haka kuma na iya samun alfa radio na kumasin da ke kasar ghana su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 22 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fata an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC ta da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a bamu mu kanun labarai. To Ladan musulmi fiye da miliyan biyu ne suka yi jifan shi a jiya talata bangaren aikin hajji da ake gani shine mafi haɗari. Birtaniya ta yi kira ga kasashen yammaci da su zo a yi wa rashi taron dangi za ku ji mai zafi. matsalar da tattalin arzikin turkiya ke fuskanta ta fara mummunan tasiri akan kasuwar hada-hada kudade ta duniya to allah ya kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji kiran da mai alfarma sarki musulmi ya yi wa matasa da su gujewa bangar siyasa ku samari kada ku yarda a yi amfani da ku a ba ku kwayoyi a ba ku nairobi ku bugi juna bayan kun gama kashe kanku mutum ya shiga ofis ya mance da ku yanzu haka alhazai na dab da fara dawowa sai dai na najeriya ba su da tabbas na ranar za su fara dawowa su masu bangaren zaman kansu ɗin kuɗin da suke karɓa tsanani miliyan guda kuma su alhazansu suna da tabbas na sanin ranar da za su taso ranar da kuma za su koma sai sahabu imam da zai shigo da shirin sa na demokradiyya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. A ci gaba da aikin hajjin bana musulmi fiye da miliyan biyu ne a jiya talata suka yi jifan shi ɗan bangaren aikin hajji mafi haɗari inda tureniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai. An tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin Celsius. Ko a nan Amurka musulmi sun fara bukukuwan sallar layya a jiya talata shagulgulan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hajji da ake yi shekara-shekara a Makka. hutun wannan shagali na sallah na ɗaya daga cikin mahimman lokutan hutu da musulmi a duk faɗin duniya ke yi kamar yadda musulmi ke yi a sauran sassan duniya musulmi da dama a nan amurka su ma sun fara bikin na sallah ne da halartar sallar idi da sanyin safiya a masallatai da cibiyoyin addinin islama da ke kasar sai dai wasu musulmi da ke yankin babban birnin washington dc sun gudanar da sallar ta idi ne a wata mujami'a a jiya talata dalili ko shine cibiyar addinin islama da ke yankin bark na jihar virginia ba ta da sararin daukan ɗimbin mutanen da suka je domin yin sallar ta idi kamar yadda aka saba a shekarun baya saboda haka sai aka gudanar da sallar ta idi a wata mujami'a da ke kusa wacce ake kira st andrews episcopal church sakataren harkokin wajen birtaniya ya yi kira ga kasashen kawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkara abin da ya kira muggan ɗabi'un da rasha ke nunawa yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump za ta jagoranci wannan tafiya sakataren harkokin wajen na birtaniya jeremy hunt ya faɗa wa wani taro a washington cewa yana da mahimmanci amurka da birtaniya da kungiyar tarayyar turai su zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen tunkara halayen shugaban rasha vladimir putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su gabanin ya gana da mataimakin shugaban amurka mike pence da sakataren harkokin wajen ƙasar mike pompeo a jiya talata kenan hunt ya ƙara da cewa waɗanda ba sa tare da muradunmu su kwanda sanin cewa akwai mummunan sakamako da zai biyo baya idan har suka tsallake shingen da aka gindaya musu suka mamaye wasu yankuna ko suka yi amfani da wani makami da aka haramta ko kuma suka dukufa wajen kai hare-hare akan rambun bayanan intanet sakatar harkokin wajen burtaniya ya yi kira ga kasashen kawance na asali ta jama'a gafarce ni shugaban amurka donald trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yakin neman sa paul manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gwamna wato gwamman shekaru a jiya talata shugaba trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na yega da ke charleston a jihar west virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru yana mai cewa bai ji daɗin wannan abu da ya faru da manafort ba wanda aka samu da laifuka takwas na almundahana da aka tuhume shi da su a wani lamari mai kama da wannan wanda ake ganin babban koma baya ne ga shugaba trump wanda kuma ya faru a daidai wannan lokaci da aka samu manufar da laifi tsohon lauyan trump da suka daɗe suna aiki tare michael cohen ya amsa laifin tuhume-tuhumen da ake masa inda har ya bayyana cewa an biya wasu mata biyu kudaden toshiyar baki da nufin matakin zai yi tasiri akan zaben amurka wanda ɗan takarar shugaban ƙasar a shekarar 2016 ya ba da umarnin a wato shugaba trump labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jawabin na mai alfarma sarkin musulmi Alhaji. Yanzu ana fatan za a yi mana afuwan wannan kutse. Kasuwar hada-hadar kudade ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata yayin da matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargabar cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin kasar ya fadada har ya kai ga kare tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar 2008. farashin hannayen jarin bankunan nahiyar turai da manyan masu baiwa turkiya bashi sun faɗi warwars sannan kudaden china brazil da mexico duk sun raunana masu bashin baki da dama na faɗin cewa babban tasirin kuma da tattalin arzikin na turkiya kan basussukan da ake bin ƙasar da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar zai zamanto takaitacce inda mai yiwuwa birtaniya ta fi kowace ƙasa makuwa daga wannan matsala saboda bankunan kasar da dama su suka fi ba kasar ta turkiya ba su suka kamar yadda masanin tattalin arziki a bankin doce oliver harvey ya faɗa wata girgizar ƙasa mai karfin gaske ta faɗa wa yankin arewa maso gabashin venezuela ina ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan tituna domin tsira da ransu hukumar da ke nazarin yanayin karkashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar mai karfin maki 7.3 ta afkawa yankin da zurfin kilomita 123 yankin da bala'in ya fi shafa na da nisan tafiya kilomita 20 daga arewa maso yammacin garin gora faro shugaban sashen kashe gobara a caracas john bakwet ya ce rautannin da suka samu na farko su nuna cewa babu wanda ya ji rauni ko kuma wata gagarumar barna da ta auku a birnin na caracas wannan bala'i na girgizar ƙasa an ji hucinsa har a bogota babban birnin colombia lamarin da har ya kai ga hukumomin yankin suka sa aka rufe filin tashin jirage na ɗan wani lokaci domin a kaucewa ɓacin hanyar da jirage ke tashi babu dai bayanai da ke nuna cewa an samu asarar rayuka ko barna a wannan girgizar ƙasa sannan babu saƙon gargaɗi da aka aike na yiwuwar aukuwar bala'in tsunami. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da rahoton kiran da mai alfarma sarkin musulmi ya yi wa 'yan siyasa da ma matasa lokacin da ke jawabin bikin ci gaba da bukuwan sallah da ake a sokoto daga sokoton ga murtala faruk sanyi da karin bayani a cikin wannan rahoton Jawabin na mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar ya karkata ne ka kacokam a kan bukatar 'yan Najeriya su rungumi zaman lafiya a daidai lokacin da ya rage 'yan watanni a soma fafutukar babban zaben shekara ta 2019. Akan haka Alhaji Muhammadu Sa'ad ya bukaci 'yan siyasa da su kaucewa siyasar ko a mutu ko a rai muddin ana son ci gaban demokuraɗiyya da kuma na ƙasar Najeriya baki ɗaya. Ko mun san Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi shi ke ba dan adam mulki a lokacin da yake so. kuma shi ke kwace shi daga gure shi a lokacin da ke so ba tare da tambaye shi ba dole mai la'akari cewa duk wani wanda zai nemi wani ofis na shugabanci to ya san Allah ne ke bayarwa in ya samu ya gode ma Allah in bai samu ba ya gode ma Allah domin da dalili amma babu tilas a ce dole sai mutum ya shiga ofis dole sai samu ofis babu illa mutum ya yi manufa yana da manufar samun wani abu to amma ya dogara ga Allah ba ga kowa ba siyasa fa ana yin ta ne domin al'umma domin shugabancin jama'a in babu jama'a babu zaman lafiya ba a shugabancin nan saboda kada wani dan siyasa ya kawo tashi hankali ko wata zoma wadda ta kawo cikas da ya juya akan matasa kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana damuwa akan yadda suke bari 'yan siyasa na amfani da su a zaman 'yan banga ta yadda lamarin har ya kai ga kisan junansu kwanan nan a jihar sokoto ku samari kada ku yarda a yi amfani da ku a ba ku kwayoyi a ba ku ku bugi juna bayan kun gama kashe kanku mutum ya shiga ofis ya mance da ku abun da ya kamata a yi shine kowane ku bai ta yasa bukatun zaɓe ya rike domin duk taron mu a nan in babu da katin zaɓe bamu da amfani kada a kuskura a faɗa cikin tarko na shugabanni masu son ku kai kan ku baro su kuma sa can ɓoye gidajensu kada ku kura ku sa ku bari 'yan siyasa su ja ku su kai ku su baro su kuma 'yan siyasa suna can gidajensu da iyalansu cikin air conditioner duk dan siyasa da ce ku taho ku taho ku yi fada to ku je kawo ɗayanka su ja gaba mu kuma mu bi. Dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta musamman a jihohin arewacin Najeriya, mai alfarma sarkin musulmi ya yaba wa kokarin da jami'an tsaro suke yi wanda ya kai ga samun nasarori da dama a yaƙi da 'yan ta'adda a arewacin Najeriya. to sai dai ya yi kira ga al'umma da su shiga ka'in da na'in a wannan fafutukar ta hanyar taimakawa jami'an tsaro da bayanai masu amfani da za su taimaka musu a aikin da suke yi jawabin na mai alfarma sarkin musulmi dai ya biyo ne bayan hawan daba na al'ada da ake gudanarwa a kowace ranar sallah tun daga fakon idi har ya zuwa fadarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yayin da alhazai ke dab da fara baro kasa mai tsarki na Najeriya ko ba kasafai ne suke sanin ranar da za su fara tasowa ba musamman waɗanda suka tafi aiki ta gwamnatin tarayya. A tattaunawar da muka yi da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya ce aiki ya kammala cikin tsari sai dai matsalolin da ba a rasa banan da can. Na kuma fara tambayar su ne halin da alhazai ke ciki a halin yanzu nan. Yanzu ana kusan a cewa za a kammala ayyukan hajji domin gaban da ake yanzu shine na batun zuwa a jamra inda yake ake gudanar da wannan rukuni na ibada wato jifan jamrori din nan na farko dai an yi su babban girma amma yawancin kasashen afirka sai da safe ne sukan je su nasu kamar yadda koyarwar addini su gwada amma sauran kasashen larabawa din nan a yanzu sai kara kai na su tsakanin mu na zuwa wannan guri da ake jifan shaɗan din da halin da ake ciki kenan. me yasa uh, wasu kasashe sukan tsagaita wasu kuma sukan yi nan take bayan da an dawo daga tsayuwar alfat eh wato abun yana da dokoki da kaman biyu zuwa uku haka gaban farko dai shine don saboda wasu suna da rauni sukan je su gudanar da wannan jifa inda yake kuma an yadda da addini don saboda kaman mata da tsofi haka da yawanci wanda yake ba su da lafiya akan bar su su je su yi wannan abu cikin dare To me za ka ce game da tsaron arfa da aka riga aka gudana wanda yake kuma shine kololuwan wannan aiki? Eh a a gaskiya tsaron arfa ya kasance an yi shi cikin rola da kwanciyar hankali don saboda a zahirance dai nifan ga abu na wato kamar na ɗaga hankali ko kuma akwai wani abu wanda yake zai kasance abin ko cewa tashin hankali ba ne domin kuwa su gwamnatin saudiya sun gudanar da tsari wanda yake da samar da yanayi mai kyau aka gudanar da wannan tsawon arfata to ya alhazan najeriya su kuma me za ka ce game da wadata su da abubuwan da ya kamata a ce sun samu domin gudanar da wannan aiki cikin walwala eh, alhamdulillah wato dukkanin bangare biyu da suka yi jigilan alhazai da wanda suka fito daga bangaren gwamnati da kuma waɗanda ya su kamfanoni ne na masu zaman kansu suka yi jigilar kowanne a gaskiya ya yi kokari musamman ita bangaren gwamnati wanda yake mun zazzagaya mun ga yawancin gwamnatoci din nan alhazansu suna da samun cikakken abubuwan mai kulawa da lafiyansu da neman sanin wani hali ake ciki duk za ka ga jami'ai suna zuwa suna binciken halin da bai suke magani ne ga asibiti wanda yake ta na gwamnatin saudiya kuma gwamnatin najeriya din suna da nazo cibiyoyin sarfawa da asibiti. abdullahi abisa abin da ka lura da shi me kake jin ya kamata a ce an gyara ko kuma a inganta inda za a ce a gyara ne ko kuma a inganta yawa wato abu guda wanda yake kuma shine muhimmi tun da kawo idan aka duba al'amarin su masu bangaren zaman kansu ɗannan kuɗin da suke karɓa tsanani miliyan guda kuma su al'adunsu suna da tabbas na sanin ranar da za su taso ranar da kuma za su koma ba kamar na bangaren gwamnati ba kuma su yawanci abincin da ake ba su masu zaman kansu dinnan abinci ne mai tsafta ainihin wanda yake ya kai ko'ina ce za a ba wa mutane amma idan muka dawo bangaren gwamnati abu ne wanda yake a yawancin alhazai babu wanda ya kasa da miliyan ɗaya da wato dubu ɗari biyar kuma gaskiya abincin da ake basu abinci ne wanda yake wato wani tsari ne wanda yake da mutane an bar wa gwamnatocin jihohi suna ciyar da alhazansu da zai abinci ne wanda yake ana misali sai dan arewa ne amma an ɗauko wani dan kudu da shi zai maka abinci. Tafi daidai annabin rama na baika Muhammad Zulkadari kowa ya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu mu agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Da gaske ne killace Majalisar Dokokin Najeriya da jaman tsaro suka yi ranar bakwai ga watan nan shiri ne kawai? Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Bayan da ƙura ta lafa daga rigimar killace Majalisar Dokokin Najeriya makonni biyu da suka wuce, masu shari'a kafofin yada labarai da magoya bayan jam'iyyar APC suka fara yin tambayoyi kan cewa me yasa 'yan majalisa daga ɓangaren PDP ne kaɗai suka yi tururuwa zuwa majalisa. Alhali taron da shugaban majalisar dattijan ya kira shugabannin majalisa ya gayyata ba ɗokacin majalisa ba. Wane ne gaya su 'yan PDP cewa ana shirin za a cire shugabannin majalisa? Wasu rahotanni ma na cewa ai shugaban APC Adam Oshimole ya jagoranci zaman sanatocin APC don cire Bukola alhali Oshimole baya ma kasar a lokacin da aka yi wannan dambarwar. Ga abin da dan majalisar wakilai ta tarayya Nasiru Sule Garo daga Kano ya ga Madina Dauda kan dalilin zuwansu majalisa a taron da ba a gayyace su ba. kamar yadda kika gani mu din ma kusan ta haurawa muke yi abinda kuma muke gani yana faruwa shine ana so a kawo tarnaki ga wannan demokaradiyya ta najeriya domin majalisa ita ce wato ruhin demokaradiyya amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu ta zo ta canja shugabancin majalisa wanda mu kuma 'yan jam'iyyar pdp muka ce ba mu yadda da wannan ba shi sa muka zo domin kar mu bar su su zo su yi wa wannan demokuraɗiyya tarnaki. su wane ne masu son su yi ma demokuraɗiyya tarnaki. gwamnatin shugaba buhari ita ce take son ta yi wannan abu wannan abu kuma kamar yadda aka sani wato ba majalisa kaɗai ya shafa ba magana ce ta ana so a lalata demokuraɗiyyar ƙasa ba don komai ba saboda 'yan siyasa suna ganin cewar ana yin abubuwan da ba daidai ba suna shiga jam'iyyun da suka ga ya dace za su yi wa al'umma abin da ya dace. to kuma jam'iyyar apc tana zargin ku 'yan jam'iyyar pdp da yin wannan tarnakin to ai in kika lura jam'iyyar pdp yanzu 'yar adawa ce kuma ba mu muke da mulki ba kuma kamar yadda aka sani bukola saraki shine shugaban majalisa bukola saraki ya fita daga jam'iyyar apc ya dawo jam'iyyar pdp to ta ya za a yi bukola saraki ya zo ya ce zai wa majalisa karan tsaye Da ‘yan jam'iyyar ta PDP a majalisar muka nema musamman shi Nasiru Sule, da haƙar mu bata cimma ruwa ba na tambayi Dr. Saida Ahmed Duka na Jamar Bayero ta Kano ta yaya su masana kimiyyar siyasa suka fassara ko suka kalli dambarwar killace majalisar? Lallai idan aka yi la'akari da abin da Senata Dino Malaya ya yi na fitowa daga motar 'yan sanda da abin da gwamnan Ikita Arifa ya shaƙi na rusa kuka a cikin bainar jama'a ga 'yan jarida da hawaye yana kwaranya a fuskarsa ka haɗa shi da abin da aka yi a majalisar ƙasa na 'yan pdp su zo da wurwuri kuma daga cikinsu waɗanda ba su ake sare za su taro a ranar ba sannan ya zama na kuma jami'an tsaro na farin kaya wato ndss suka riga su zuwa suka tara hanya sannan 'yan jarida su ma suka zo da wuri a awar da ba sannan ake sa ran su zo ba musamman masu haska a talbijin har a shirye da kyamarorinsu suna daukar abin da yake faruwa da yadda wasu daga cikin 'yan majalisar suka dinga wato nuna jami'an tsaro da yatsa kamar za su lafuce musu hanci har mace a ciki tana cewa a harbe ta a kashe ta sannan kuma da yadda su jami'an tsaron suka yi haƙuri ba su nuna wani abu na fushi ba har aka gama abin da aka gama to duk in ka tattara sai ka ga abin ya yi kama da wasan kwaikwayo kuma idan shi din ne to ba zai rasa alaƙa da cewar an suna son su nuna lallai wato su yi kan da garki su yi riga malam su nuna kada wato fa ce za a ƙoƙarin cire shugaban majalisar dattijai Nicola Saraki watakila ba zai wuce haka ba. To ma'ana mm, shiri ne? Eh ya yi kama da shiri kwarai da gaske. To kai la'akari da duka waɗannan abubuwan da na zayyana. To idan haka ne me ya shigo da jami'an tsaro cikin wannan al'amari? Kasan idan rashawa ta shiga cikin al'amari to basira cewa take kwarai da gaske. da nan tunanin abin da mutum zai samu ko isa ido ko samu wato sai idansa irife akan wasu abubuwa um, yin haka idan har yadda suka yi jami'an tsaron wato a yi haka da su saboda wani dalili wanda ike ba zai rasa alaka da rashawa ba to ba wani abu bane illa wato ba su yi tunanin batancin da wannan zai janwo jami'an tsaron ba da batancin da jirgin gwamnati bangaren fadin shugaban kasa don haka suke za su rika ido su yi idan har da mace suke shirya me haka ke faɗa game da shugabancin majalisa? Eh, eh wato ita ma ya taɓa mutum majalisar in dai da wato a tsanaki ake da ido bai rufe kan wato wani biyan bukata na wasu daidaikun mutane ba. Amma wannan yana nuni da cewa wato a kan biyan bukatar su a shirye suke da su komai za su iya zubar da mutuncin karan kansu su zubar da mutuncin majalisar zubar da mutuncin jami'an tsaron zubar da mutuncin gwamnatin saboda suna sa ran wannan hanyar ce kadai da ta zo musu za ta iya sawa su kuɓuta daga abin da suke gudu shine kada a tsige su daga mukamansu na shugabancin majalisa. Me haka ke nufi game da shugabancin ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari? Wato ba dan Allah ya taimake su mukaddashin shugaban ƙasa ya ɗauki wannan matakin na kota kwana ba, na karta kwana zance da ba ƙaramin su zubewar mutuncinsu ba ne. Alamu ne na cewar akwai sakaci a shugabancin akwai sakaci a fadin shugaban kasar kuma akwai wato daman da daɗewa kowa ya riga ya san akwai rashin fahimtar juna da cin dunduniyar juna da bita da kulle tsakanin juna tsakanin jami'an tsaro daban-daban a cikin gwamnatin. Akwai waɗanda suke ganin cewa da shugaba Buhari yana nan ne watakila ba za a ɗauki wannan mataki ba. Menene ra'ayinka game da haka? To, a fahimta ta ba abin mamaki bane idan da yana nan ba za a ɗau matakin ba saboda ya riga ya yi ƙaurin suna wajen kau da kai akan duk wani wanda ita jami'an sani duk kukan da aka yi a kan wani duk ba daidai ɗin da ba shi dai in dai ka ne masa aiki ka ne masa biyayya to zai kau da kai a kai wannan za ka iya yiwa isa ya kasa ɗauka kuma za ta iya yiwuwa ko da shi ɗin ne yake nan ya ɗauki matakin saboda watakila a baya duk abubuwan da ikau da kai ɗin ba abin da ita to karar an yi ba daidai ba kamar wannan mamayen na majalisar ƙasa wanda jami'an tsaro suka idan haka ko shi ɗin ne zai masa wahala watakila ya ce bai ɗau mataki ba alhali ga abin da ya faru. To, Dr. Dukawa, wani darasi aka koya daga wannan al'amari? to babban darasi ya kamata a ci jami'an tsaro ne suka koye shi cewar inda duk suka kai da bibiyar 'yan siyasa su musu yadda suke so to suna cikin hatsari in dai ba za su tsaya mana doka suke wa biyayya ba wani ɗan siyasa za su biyayya to ɗan siyasa zai iya kai su ya baro kamar inda yanzu ya faru a kan lawal daura ah, sannan darasi na biyu yana fada shugaban kasa nuna da aka yi a kan abin da mataimakin shugaban kasa ya yi ya yi nuni da cewar ba ka a jin daɗi da idan an yi ba daidai ba ba a yin hukunci a fadar shugaban kasa don haka ya kamata a ɗau wannan darasin a san in an yi abu wanda duk yi yanzu nan a yi masa ba tare da ɓata lokaci ba to abin da 'yan ƙasa suke bukata kenan ah, sannan kuma sun kuma majalisa shi ma ya kamata idan an ɗauki nasu darasin na cewar wannan wasan kwaikwayon wato ba zai kai mutum ko ina ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Madina Dauda da Dr. Said Ahmed dokawa da kuma cuba Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to ma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice a ci gaba da aikin hajjin bana musulmi fiye da miliyan biyu ne a jiya talata suka yi jifan shaidan bangaren aikin hajji mafi hadari inda turareniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai an tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin celsius ko a nan amurka musulmi sun fara bukukuwan sallar layyar a jiya talata shagulgulan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hanji da ake yi a shekara-shekara a makka sakataren harkokin wajen burtaniya ya yi kira ga kasashen kawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkarar abin da ya kira muggan ɗabi'u da rasha ke nunawa yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump za ta jagoranci wannan tafiya sakataren harkokin wajen na burtaniya jeremy hunt ya faɗa wa wani taro a washington cewa yana da muhimmanci amurka da burtaniya da ƙungiyar tarayyar turai su zama tsintsiya maɗaurin kiɗa wajen tunkarar halayen shugaban rasha vladimir putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su a duniya shugaban amurka donald trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yakin neman sa paul manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru a jiya talata shugaba trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na yega da ke charleston a jihar west virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru da shi to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin halin yanzu a yanzu a madadin kowa da kowa sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin sai cubayar jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu jimmy cook ni ladan ibrahim ayawa yawa ake cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin